wabtagu min fadlillahi kuma ku nemi kyautar Allah kenan da an gama babu sauran zama cikin har ma ka tsaka yana fila nan muka ruhi na kai ta ahi don a san wato an hita daga wannan kangi don fatauci wa tasarrufi fi hawaijikum da abin na aiki ga bukatocin ku hadha huwa al-farq bayna al-islam wa ghayrihi wannan shine bambanci tsakanin musulunci da wanda ba musulunci ba fal islamu jama'a dunya wal akhirah wato musulunci ya tara duniya da lahira fasara hukumuhu ma fi shar'i wahidan hukuncin su ga shari'a guda ne kowane aiki kai ba da Allah ya ce ba guda ne fa kullu amalin fil islam kowane aiki ga musulunci ala muqtala shari'ati ibadatu kowane aiki kai ko da ruwa ne kake sha kai kamar yadda shari'a ta ce ibada kai wala udlata fil islam illa bi qadari ragabati saboda haka babu hutu cikin musulunci sai gwargwadon bukata wal hajati da bukata bi khilafi baqil ban banda sauran addinai fasabtu inda yahudi muharramun fihi al'amalu illa al'ibada wato asabar ga ga yahudawa babu ba komai sai ibada kawai kowane aiki an hana illa lil ibada sai don ibada kawai aiki don ibada wa kadhalika al-ahad haka nan ahad inda nasara shi ma haka fal muslimu kullu amalihi wato shi musulmi dukan aikinsa idza amilahu bi muqtal shari'a in yayi shi kamar yadda shari'a ta ce wa huwa ibadatu ibada ne ko da bacci ne wani dalika kala Allah ta'ala don haka Allah ya ce wazkurullaha kathiran ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna ko za ku samu babban rabo fi jami'a malikun ga dukkan ayyukan ku ko mi za kai ka tuna ka ce ya Allah ce ayi shi eh, in ka ta in ka fi salga kai yadda Allah ya ce da kai da wanda ya tafi masallaci duk dai eh? ba taruwa masallaci ɗaya ba kowane aiki za ka yi ce yaya Allah ce ayi kamar ka tafi masallaci in ka tafi gonanka kamar ka tafi masallaci in ka tafi ofis ɗinka in ka yi kamar yadda Allah ce kamar ka tafi masallaci domin duk ayyuka ne na tsaron duniya na tsaron abin nan eh, ah, musulmi su zauna abu guda kun gane ko واحدا akwai alif an sa eh. Eh? Eh? baka karanta littafan shehu usmanu ba karanta abin nan bayanul bile ka gani duk ya ce abin nan maudu'ai ne eh ko da yake akwai su cikin littafin Sayyid Abdul Qadir al-Gunya li Talib al-Haqq amma duk da ka ya ce duk abin nan rubuta su an kai ba na gaskiya bane kuma akwai daren da ake cewa karanta zai in Allah sauƙaƙe sun bayyana Allah ta'ala bayan haka nan Allah ya bayyana waqata hurmatil amali li salati lokacin da anka haramta aiki in ba sallah ba fil jumu'ati wa huwa nida'i daga kira ai asani na biyu kana fi ayyamin nabi wanda anka sani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ila salati sallah wal khutbatu qabla an tuj'ala al khutbata Eh, qabla salati ah, haka nan da sai an yi sallar juma'a sannan ai huduba kun gane ko ha kenan yin sai an kare huduba ba ai ba ai aikin komai sai an kare huduba sai an yi juma'a ba. sai an yi huduba sannan ai juma'a kamar idi kaga sai an yi sallah sannan ai huduba haka nan da juma'a take summa intihai salati ba da an ju ilatul huduba ba da salati amma bayan haka nan sai an ka juyar kamar yadda ayat da ta fi za ta nuna sababin juyawa

wa idza ra'aw tijaratan in sun ga wani fatauci aw lahawan ko wani wasa in faddu ilai sai su wace zuwa gare zuwa gare ta zuwa ga fataucin din ba zuwa ga wasa ba ai ila tijar su ta samu wurin fataucin zannan minhu anna hurmatal bai'i ila intihai islati faqat domin can da farko sahabbai suna tsammanin haramcin ciniki har zuwa karewar sallah ne ba sai an yi hudu ba duna al ba sai an yi khutba ba fa zahabu ila tijarati an gama sallah kenan sai fatake suka zo aka buga kuge ga fatake sun zo kenan duk an ka wace kada a saye ba abin nan ba eh, kada abin nan menene supply eh, ko ai ta don a samu supply eh, na allocation kayan sanu wata da kuka kaima sun ka bar ka tsaye cikin hudu ba ai idara autijata jata yanzu ka ga fatauci aulahon ko wani wasa la yanfallu ko ko aulahum la yanfallu la yanfallu ba za su wace ba wala ya ci yatrukuka ba za su barka ba qa'iman tsaye ta hadu kana hudu ba li'anna hudurahum lil hudubati shartun fi salati fi sihhati salati halarta abin nan jumu'a hudubar jumu'a sharadi ne ga ga abin nan ga ingancin sallah wayurwa an ruwaito annahu kana sallallahu alaihi wasallama ya hadubu yawmal jumu'a annabi ya zan yana hudubar ranar jumu'a ba da salati Kadimat eh, irun sai wani ayari wanda ya yi fatauci daga sham ya zo wadda riba li qudumi hitablu sai an ka buga ganga saboda ya zo alal alati bisa ga al'adar laraba in fatauci ya taho sai a buga fa kharaja nasu min sai mutane suka fita don fataucin nan daga masallaci gairat na ashara rajulan banda mutum goma sha biyu kun gane ko wa idza kana wato shikenan wannan ya nuna matukar an sami mutum goma sha biyu ban da liman sun kai sallar juma'a in bayan juma'a ta kahu sallar ta yi ya ɓaci wa idza kana tarkul jumu'ati litijarati allati fi har fa'ida in ya zan barin jumu'a don fatauci wanda yake akwai amfani ga fatauci a shari'a na shari'a wato in ya zan mamnu'an barin barin hudu ba ya zan mamnu'an wa tarku halin lahu ashaddu man'an to a bar a bar sarin sauraren hudu ba don sauraren don zuwa wasa ya yi tsanani domin watauci akwai amfani ga shari'a kun gane ko wa in ta sahabatu radiyallahu anhum la yatrukuna halillahi in ko da yake su sahabbai ba su barin hudu don wasa kama ya dullu alaihi adamu ruju'il damiri lillahawi kun gani da an ka ce idan ra'au tijatan aw lahawan nin falu ilaiha ba ce ilaihi ma ba an nuna kenan zuwa ga fatauci ɗaya suka tafi ba su zuwa ga wasa kun fahimta ko to littijara ta faƙalliya ummar hukuma wato amma an game su don hukunci ya game har abada da wasa da abin nan da da fatauci duka an hana sun ma kuddimar khutbatul juma'a ala ala salati bayan haka sai an gabatar da khutba akan sallah bis sunnati da sunna ba qur'ani ne ba amma annabi yace a mayar da ita gabanin sallah tambihan li ahammiyatiha ala baqi khutbi salawat don a nuna ta yi zama muhimmiya bisa ga sauran hudubobin wasu salloli misalul idi kamar idi fa fil ko jumu'ati wato ga jumu'a tilan ne sai an yi ba in ba ba babu sallar jumu'a ka jama'a jama'ati kamar jama'a su haɗu allati tan aqidu hal jumu'a wa eh, laha wanda yake jumu'a na kulluwa gare ta wa ma hudur gairiha min al eh, min al khudabi mustahabun da an yi sallar idi ko an yi sallar roƙon ruwa ko abin nan in an kai hudu ba mutum ya tsaya mustahabi ne amma sallar juma'a wajibi ne don haka an kamar ta daga farko har yadda mutum ba zai yi tunanin tashi ba kun gane ko to in ya zan kuma wato abin nan abin da adda amfani ma an hana shi lokacin sallah to wanda bai da amfani wasa wannan kun ga ya nuna kenan kidi cikin masallaci shi kuma haram ne tunda babu inda an ka halatta yin kidi abin nan cikin masallaci a'a to in ya zan abin nan sai annabi ya yi mu gani ko mi an ka ce ka yi kuma sai annabi ya nuna maga da ake yi sun ce an tarbe shi da mm. an tarbe shi da i tarbo wannan ai ya taho yana bako ya taho madina mutanen madina sun tai sun gayyato shi daga makka Allah ya karba an an ya hijira zuwa gare su sun taho suna sababbin musulunci ba san komi ba shin mi ya za su tarbe shi ba duk abin da al'ada su na farin ciki shi za su yi ba bayan haka nan eh, da ya taho ya zauna kaji an koma tarban shi da kiɗi har ma da ya tafi badar ya ciwo nasara ya komo kaji an tarbe shi da kiɗi ah, akwai inda yake ya iske ana kiɗi cikin gidansa wato yarinya tana kiɗi cikin gida ah, abin nan eh, eh, wato ya kyale ta tana bugun da abin nan bandiri cikin gida dundufa bayan haka nan sai abubakar ya taho sai ya ce shaidan gidan annabi sai ya ce a a kyale su li kulli qaumin idun wa haza iduna ko waɗanne mutane suna da idi wato wannan ya nuna kenan yara ba a hana musu su yi yan wasa domin ka hana su sai su ta yi inda ba ka nan su yi wadda ya tsanani bayan haka nan umar ya zo radiyallahu anhu da tsinkan shi kohar gida sai ta ganga makaranta ta gudu sai annabi ya ce shaidan bai haduwa da umar wuri guda tom in ya zan wata wannan kirkidin nan take shaidan ne yaya ta yi gaba ga annabi don a nuna annabi wato shine mai ja na sama tilar ne ya zama mai rahama fiye da na ƙasa kaga na ƙasa don sun yi abin nan kudi bai da izala ke wa <laughs> izala ne masu tsanantawa ko wanda ko kada a haɗa maza da mata na hmm. inda Allah khairu min Allah ka ce abinda a wurin Allah wata ga waɗanda sun kai imani khairu min Allah ya fi daga wasa wa min tijara kuma ya fi daga amfanin fatauci wa naqul lahu ghairu muhaqqaqin domin amfanin wasa ba tabbata shi ba iyaka ka ce motsa jiki kawai amma yaro in yana yi bai san motsa ba jiki yake yi ba da wannan motsa jiki yana halatta eh mutum ya tawili a'a wato akwai inda yake halatta kawai misalin abin nan ba shi yasa an ka yarda da an ka yarda da tsere na abin nan su kwallo don sojoji su yi abin nan ba ai don fatauci don abin nan ne don yaki ne ka gane ko shine amfanin sanan to <clears throat> wa nabi tijara kuma yi amfanin fatauci wa shi amfanin fatauci laysa bi mukhalladin ba tabbatacce bane wa min hadha yulamu washu taqdim Allah don haka an ka san wato an ka gabatar da abin nan wasa fa innal fa innal idam tuqaddamu alal alal malakat wato wannan babu da amfani gaba dai wannan ko akwai amfanin saboda haka shi mai amfanin ma an ce ba abin nan bai da amfani ba a jinki ba a ba a barin hudu ba a barin hudu ba saboda shi balle wanda bai da amfanin gaba ɗaya kun gane ko wallahu khairu razikin Allah shine mai cin masu azurtawa a ce in ya zan don amfani ne kake yi to Allah na baka abinci wanda Allah ke ba abinci don me zai neme shi daga wani yuqalu kullu insani yarzuqu ilahu ana cewa kowane mutum yana ba da abinci ga yaran eh, matansa ko iyalinsa amma min rizqillahi ta'ala daga arzikin Allah wato shi sababi ne amma ah, mai ba da arzikin Allah falamma kanat sura tad'u ila al bil ilmi lokacin da sura ta zan tana kira zuwa ga a yi aiki da ilmi wata na utarka ta kuma tana hana barin da'a wal ittikal da dogara ga banza bi sharafil aba'i da sharafin daraja uwaye bada an bi tasbihi bi sigatil mudari ala washil mustamir tace yusabbihu ba ce sabbaha ba don a nuna kenan har abada ai ibada abin nan ba ta yankewa wa hata ma sannan ta kare ta sura bi kafalatin lahi bi rizqi ibadihi na cewa Allah shi ke bada abinci ga bayi saboda haka don wani ya ce ba zai baka abinci ba kada ka damu shi ma yana neman a bashi kun gane ko hatta la yashghiluhum talabuhu an ta'ata har neman abinci kada ya shagaltar da kai daga ibada Bismillahirrahmanirrahim فإذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون to kun ga akwai munasaba tsakanin wannan sura da za mu karanta da waccan domin waccan ta nuna ko kana da ilimi in baka yi aiki da shi ba bai amfani to ga wannan su kai sun ce musulmi ne amma kuma ba su musulunta ba wato munafici kun ga akwai da munasaba akwai dangantaka wato suran munafiqai wato wadda za ta bayyana wa su halaye waɗanda ake gane munafiki da su موضوعها الرئيسي بيان أحوال المنافقين وكشف دقائن صدور da kuran yewar ba bayyana war abin da kunsa na keta cikin zukatansu liddar rasuli wata abin suna faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi bi urafu biya don a san su da wannan halaye fi kulli waqatin wa zamanin ba zamanin annabi ɗaya ba har ko wani zamani to shi gaba bismillahir rahmanir rahim idza kan al munafiquna Allah ya ce ma annabi in munafikai sun ka zo qalu bi alsinatihim ala khilafi ma fi kullu sai su ce da bakuna alhali zuciya ba haka take ba su ce nashhadu innaka la rasulullah muna rantsuwa cewa kai lalle manzon Allah ne ai annaka ya muhammad la rasulullah kai lalle manzon Allah ne haka za su wada wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya tabbatar kai manzon sa ne kamar yadda sun ka faɗa wallahu yashhad kuma Allah na shaida innal munafiqina kadhibun wato musu munafikai masu ƙarya na fi ma almaru ga abinda sun ka boye mukhalifan lima qalu ashe abinda ake ce ma ƙarya shine mutum ya faɗi abin da ba shine cikin zuciyar shi ba ko da abin da a cikin bakinsu daidai ne ga magana duk da aka karya ya yi domin sun ce kai manzon Allah ne kun ga abin da sun kwada daidai ne amma an ce karya suke yi domin ba su yarda cikin zuciya ba kun gane ko karya eh. eh, ka faɗi abin da yake ba shine cikin zuciyarka ba to ci gaba Istahalu almanahun Juna sun bafa so an bazi lilla, innaun ta sun riƙe ran tsohon da suke yi wa ta wu nan ya zanga raƙuwa wadda za ta kare su. wato ta kare su daga dukiyoyinsu da jinai nasu fasaddu an sabila saboda ka sun ka karkatar da mutane game da rantsuwan nan an sabila la ga yin jihadi a kansu innahum sa ma kanu ya mun lalle su abinda sun kazan suna aikatawa ya munana to wai da ra'aita in ka buka ya samu su yana da zai baka shawa wato suna da kyakkyawan jiki ga surar jiki suna da kyau wa in ta zama qawli in kuma sun yi magana za ka saurari magana su wato sun iya magana sun iya karkatar da magani fasahati don fasahar magana wa hum ru'asaul madina sune shugabannin madina a wannan zamani wa yahduruna majalisar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi wa kana nabiyyu wa man hadara yu'jabuna eh, eh, biha ya hayakilihim ana abin annabi na ganin shawa haka nan waɗanda sun kalata suna ganin shawar sifar jikinsu ka annahum kamar dai su wato abin nan kyawun jiki amma da rashin amfani ko shubun musannada kamar kame ne kyamumuwa kamar katako ne wanda an jingine gashi fari head zo tsawo amma babu rai <laughs> kun gane ku baya da amfani ya sabu na kulla sayatin alayhim sannan kuma ga sai wasu duk inda an kai magana tsoro suke ji ko da wannan cewa na mance abin nan wani abu na jama'a wanda ya ga wani sai su yi tsammanin kuwa ake don a fada su da yaki wato komi an kai magana tsoro suke ji kun fahimta ko eh, ai to sa da in fil askari wa in sha da duk sai su yi damani akan su ne lima fi qulubihim min rubi don abinda cikin zukatan su na na tsoro domin duk wanda yake ba gaskiya yake yi ba kullun cikin tsoro shike yi an yunzala fihi ma yubihu dima kullun suna tsoron a saukar da aya wadda tana halatar da jinin su kumul adu su ne makiya sosai fadarhum an ka ce ma annabi shi tsoron su fa innahum yushuna sirraka lil kuffar al harbiyin kullun kokarin suke su samu abinda da za su karkatar da magana su kai ga kafirai waɗanda ake yaki da su don su abin don su muna naka qatalahum Allah Allah la anes ana yufakun ake karkatar da su ga hujjoji komai sun bayyana amma su yarda wannan Allah ba da wa idza qila lahu وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم to wai da kila lahum ta'ala in ka ce musu ku zo yastaghfir lakum rasulullah manzon Allah shi nema muku gafara wato da an yi lallashin su ku taho ku tuba manzon Allah shi nema muku Allah ya gafarta muku lawawar usan sai su karkatar da kanun su a ba mu yarda ba su ga kenan zuwa kamar su ba da goyon baya ne eh, duna war aitam ka gansu duna suna da kai duna an suna da kai wato ba za su sai wajen annabi ba wa hum suna masu girman kai kun gane ko wato su da kai alhali da girman kai eh ru'usahum kanun su zace gaba sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum inna Allah la yaghfir al-qawm al-fasiqin ba an ce ya an ce su taho don annabi nema musu gafara sai su kiba ba to an ka ce ma annabi kai ma in kan nema musu gafara Allah bai gafarta musu sawa'un alaihim daidai ne akan su isa gafarta lahum amlan lam lahum ko ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba Allah ya rubuta ba ya gafarta musu lan ya gafara Allah lahum Allah ba zai gafarta musu bana har gaba har abada inna Allah la yadil qawmal fasikin lalle Allah ba ya shiryar da mutane waɗanda fasikai wannan sun kaci daga da'a shi da gangan bayan sun sani kuniya. akwai akwai bambanci ah, kamar yanzu abin nan wani tambaye ka ba ni abin nan eh, ba ni rance eh, kaza ka ce wallahi ban da shi kana nufin nan ban da gida ah, wannan shi da abin nan tauriya amma kuniya. wato shi ma abin nan kunya kunya oh kunya ta Hausa kunya ta Hausa a ah, to wannan haya in ta zan don boye gaskiya ne ba ta da kyau ka gane hmm. ba ta zama munafici eh? wato yana yiwa ka kasa faɗin ai mai kunya sa ne yake bari eh, don haka wato ah, abin nan tana da kyau haya'u min al-imani ba yana sauka daga haƙƙin sa ne ai kunya dai ne wato al'ada mu kenan amma kuma in dai abin ya kamata mutum inda duk yayi aure ai mutanen nan sun zan mutanen gidansa sun zan abu guda ya kamata a sadu a san juna in babu irin waɗannan ciyayya ina abin nan amma a riga in ka gaba su ci tare ba ta ba abata kama su bane wannan kuma to wato shine abin nan wato kowane da nasu al'ada amma kuma in an dibi wato yadda ya kamata inda duk an kai aure ga mutane ai azan abu guda da su هم الذين يقولون Shugaba. Mm. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من تركوا لله حتى ينفقوا ولله خلائق السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون to ga sifar su kulu na su ne waɗannan da ke cewa la tun fi kuwa lamar inda rasulillah kada ku ciyar ga wanda wurin manzon Allah hatta yau hadu sai sun wace wato kenan suna ganin kamar su sun ka ba musulmi um, wurin zama suke ba su abinci daga yau kada ku ko ƙara ba su abinci ku su wace su bar mu na garin mu wato kenan abin wannan ya nuna kenan mahi yawan munafikai daga ansarai suke kun gane domin su an ka iske ah, hatta yan faɗu har su wace ai ya tafara ku an su wace su bar shi wato su bar annabi bi an ya yazhaba kullu wahidin minhum ila ali kowa ya koma gidansu wa shughulihi koma ga aikinsa alladhi kana lahu qabla dhalika wato aikinsa wanda an kasan shi da shi gabanin yayo hijira zuwa musulunci wallahi khaza'inu samawati wal ardi Allah yayi raddin wannan magana ta su ba su sani ba wato taskokin samai da taskokin ƙasa na Allah ne bin rizqin ga arziki wa huwa raziqu shine mai azzatawa lil muhajirin wa ghairihim walakin al na la yafqahun amma masu munafiqai ba su fahimta ganin suke yin an hana abinci shikenan ba su za su wace ba san Allah alike da abincin ba zai kawo shi abin nan fiye da yadda yake za mu iya kiyasin wa'yan nan da waɗanda yan an je wa'azi su ce ka kowa ya abinci eh duk ɗaya ne me a bambanci don ka ai wa'azi wato su wace kenan ba ai wa'azi ba Mm, to ci gaba ya kudu masu kore almajirai ko da ko masu kore allazi kana da ne ko kana eh duk ɗaya ne allazi kana da ne ko kana alai wannan wannan su wahidin min ila ahli kullu wahidin min hu ila ahli wa shughlihi allazi kana lahu aikin sa eh. amaluhu mm. ya yi a ce alaihi kora malamai da kan kallon ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين yaquluna kuma ga magana da suke cewa la in rajana ila madinati lalle in mun ka koma zuwa madina la yukhrijanna al min hal wanda yake daraja zai kore wanda yake kaskasci kun ga wannan magana ba ta da kyau wata kenan su an masu gari su an da daraja in sun koma za su kore abin nan eh, ai sun ka komo daga gazwat banil musalik ko hmm. qawmil harith ibn abi darar wa huwa um, abu juwairiya wato lokacin da an ka tafi yakin bani musalik wanda yake daga can an ka taho da juwairiya zojin nabi sallallahu alaihi wasallama tashajara ba'al muhajirin wal ansar sai wasu muhajirai da ansarai sun kai jayayya wajen shayar da ruwa fa balaga zalika abdullahi ibn ubayy sai labari ya kai an kace an yi zage zage tsakanin wasu muhajirai da wasu ansarai fa qala ma sahibana muhammadun illa lutul tama wato Muhammadu bai taho ya kawo muna komai ba face don a mari fuskokinmu wallahi ma misluhum illa kama qala alqa'il ba abinda an misalin su da mu kamar yadda mai magana ke cewa sammin kalbaka ya kulka ka ci da karyanka yayi kiba don ya ci ka aka ɗaya ne amma wallahi la in raja'na il madinati wallahi in muka koma madina wato wannan ya nuna kenan a lokacin nan ba madina suke ba la yukhrijanna al a'zu min al wanda ya daraja zai hidda wanda kalkastacce sun qala li qawmi sannan mutanen sa ma za fa'altum bi anfusikum to ku dumi kuka aikata da sun ka doke ku kada tumu bi ibla kun saukar da su garuruwan ku cikin gidajen ku wa qasamtum wa qasamtumuhum fi amwalin kun karaba da su dukiyoyin ku kun karaba kun ana ci tare mi kun kai sai sun ka tawo suna ta duka ku amma wallahi law amsakatum anhum falalat ta'am wallahi da kun rike sauran abincin ku kun ki basu la tahawwalu min indikum da sun juya sun bar ku fala ku alaihim hatta fadu so saboda haka nan gaba kowa ya ba su wani abinci har su wace min hauli muhammadu su ban muhammadu shi dai shi ba ya fiye ta eh, su huta kun gane sa sami azalika zaid ibn arqam sai wani daga cikin abin zaid ibn arqam ya ji wannan radiyallahu anhu wato hubal laga hudu da sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya ga annabi ya ce ga abinda ubayyu ya ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li abdullahi wato sai annabi ya ce ma abdullahi dan ubayy dan ubayy din anta sahibul kalamin ashi abdullahi din anta sahibul um, kalamin ladhi balagani anka an kawo min labari an ce kace kaza kace kaza haka ne fa halafa annahu ma qala shay'an sai ya ce wallahi ƙarya ake masa wa an kara ya musu kun gani abin da munafiki hmm. fa Abdullahi Allah Allah ya kunyatar da shi an ka saukar da aya wato da har shi wancan zaidu ya damu domin an nuna ba karbi magana shi ba sannan Allah saukar da wannan ya ji daɗi walillahi al-izzatu wato al'izza abinda izarin jaya ba sun ce a azu zahid da a azallu ba A zallu wanda ke kaskasci a azu wanda ke izza wanda ke karhi to an ka ce izza ga Allah ɗaya take wali rasuli kuma izza ga manzon shi take walil mu'minina kuma izza ga mu'minai take walakin almunafiqina la alamu amma munafiqai ba sani ba domin duk wanda ba akan gaskiya abu bai iya faɗa sai zage zage ko magana shi ma bata tsaya guda ba kun gane ko wa ba da kashi ahwal munafiqin bayan bayyanawar to halayen munafiqai hazar Allah ta'ala bima yati wato Allah ya tsoratar ga abin da attahe wana nahahum an tashabbuh bil munafiqin ko mm. wato ya hana mutane su yi kama da munafikai fil igtirari ga ruduwa bil amwali wal auladi wato ga an faɗa mana yadda munafikai suke eh, izza su da dukiya da wani abu to an ka hana musulmi koyi da su ga abin da ta yi faƙala ya ce ya ayyuhal ladina amanu أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالهم ولا أبصارهم عن ذكر الله ومن ya ayyu imani la tulhikum amwalukum kada dukiyoyinku su shagaltar da ku wala kada su shagaltar da ku an ga ambaton Allah jami'ul fara'il dukan farle komi za ka kun gane ko kada dukiya ta shagaltar da kai daga mi Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda yake ya shagala da dukiya ko ya'ya ya bar abin da Allah ya ce fa ulai kumul khasirun waɗannan sune masu hasara wa anfiqu wa anfiqu فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وأنفقوا قوموا من كتير في الزكاة وغيرها. wato ga zakka da wani ta, min ma waninta mimma razaqakumullahu ga abin da yake Allah ya azurta ku min ƙablu, ku min ƙablu an ya ce adakum mawt ku ciyar tun mutuwa bata zo ma ɗayan ku ba fa yaqulu rabbi laula ne sai ya dorar da na sani yana ce ya Allah ya ubangiji don ba kai min jinkiri ba ila adalin karibin zuwa ga wani dan lokaci na kusa fa asaddaq an yi sadaka domin duk wanda ya Allah ya bashi wadata ya ki hidda zakka to in mutuwa ta zo gare shi sai ya gurin a bashi lokaci ya tayi hidda zakka ya komo ah, kamar wanda ya buta shi kuma wurin shahada shi kuma gurin yake a mai shi duniya don ya kara wata daraja ta ɗaukaka kun gane ko wa aku min salihin in zan cikin salihin fa asadaka in yi sadaka wa aku min salihin ya Allah don mi baka dan jinkirta min ba in yi sadaka in zan cikin salihai bayan aku ji shine in yi haji qala ibn abbas radiyallahu anhuma ma qasara ahadukum fi zakati ba wani ahadin fi zakati wani mutum guda bai takaita ga hidda zakka ba ko kuma haji ya ba gare shi ki zuwa illa sa'ala rij'ata inda al-maut sai ya roki a mayar da shi lokacin da mutuwa ta zo gare shi har ya samu Yesu a lokacin da bai yiwa walan yi arkar Allah nafsa to walan yi arkar Allah nafsa Allah ba zai jinkirta mu wata rai ba idan ja A lokacin da ajalin mutuwar ta yazo ba a jinkirtawa saboda haka ko an yayi sake saken nan ya tabbata Allah tsare mu wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa ya ku mutane ko kuma masani ne ga abin da suke aikatawa wato da ya ya alamu ya san shi wa yujazi anhu yana saka mu aikin nan bima hu alu ga abin da ya dace wasan bada baluhu wato wani daga cikin malamai yayi bincike min hadil ayati ga wannan aya yayi binciken umrar nabi sallallahu alaihi wasallama لأن السورة رأس ثلاث وستين سنة ko sura domin wannan sura ita ce ta talatin ta abin sittin da uku akabar bi tagabuni ko bayan ta suratu gabuni ta zo wata kenan wanda ya taho bayanta an cuce shi abinda a tagabun a kamo ka ga ciniki kun gane ko to tun da ya zan um, wannan sura ta sauka ita ce mai shekara 63 sannan bayan ta kamun gaza ya zo ya nuna kenan mutuwar annabi ta zo duk wanda ya taho bayan mutuwar annabi ai an yi mai kamun ga <laughs> kun gane ku isharatu li zuhuri tagabun bi wafati sallallahu alaihi wasallam to mu aja wato suratul tagabun madaniya ba makiya ba هي ثمان عشر آية آية قوم شاء goma sha takwas ce wa maudu'u har ra'isi a tahadiru an jafa'il ahli wal walad wato eh, tsoratarwa ga jafa'in ya'ya wato iyali da ya'ya wala ta hamilu shafaqatu war ra'afatu alaihim ana amalil khairi kada shi zan tausayi ga iyali da tausayi ga yaya shi hana mutane aikin alheri bin nafsi او بالمال كو متي شي دا كان سكو مشي شي دا دا دا طيب، بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما له الملك وله الحمد وهو على كل شيء طب بسم الله الرحمن الرحيم yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da a cikin samai da wanda a cikin da abubuwan da a cikin ƙasa suna tsarkake Allah wa ta bi ma duna man tagaliban lil akthar domin ma yafi yawa abinda abubuwa waɗanda ba su da hankali sun fi yawa duk abinda a cikin ƙasa da cikin sama yana tsarkake Allah lahu mulku samawati wal ardi ubangiji shi adda mulkin samawati kenan yana da iko akan duk abinda a sama da ƙasa wa tamakkun min tasarrufi kulli shay'in ala hazbi ma arada fil azal kamar yadda ya nufi wala hul hamdu kuma shi ya cancanci godiya a yabe shi a ah, ah, sanail hasan قدم الخبر في الجملة للدلالة على اختصاص الأمرين به دومين ينون على شيء إيه چنچنت دا ملكي كما شيء إيه چنچنت دا بوديا من حيث الحقيقة وجه حقيقة دون غيره بند ونسى ولأن أصول النعم وفروعها منه دومين دك نعمة دا أصل أصل دا الله يكي زقوا والحمد له بالحقيقة أشياء كورا كاوا كاوا وني الكيري أصل الهيري نندق الله يكي أشياء الله أدى بوديا حقيقة wa hamdu gairihi inna ma ya kawo min haisu zahiri hali yana yiwa wanda ya ma alheri ka gode masa domin ya zan sababi wajen yanin ni'am ala yadayhi wato domin an gudanar da wannan ni'ima ga hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji ko mai iko ne ga dukan komi to ci gaba huwa allazi huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum هو الذي خلقكم الله شين يخلتاكو فمنكم كافر ومنكم مؤمن daga cikin ku akwai kafiri an ka gabatar da kafiri don su sun kafi yawa wa minkum mu'min akwai wanda yayi imani fi asali khalqatun ga asalin halitta sun yumitukum mitukum wato ba kun bane sannan kuma ya karbiran ku wai ku ya mayar da ku ala zalika bisa ga hakanan wallahu haka nan tsakanin wawu da um, Allah akwai alif wallahu amalu na basira Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa kun gane to khalaqa samawati وإليه المصير to khalaqa samawati wal ardi Allah ya halitta samai da kasa bil haqqi da abinda da annashi ba nan rance ba rance daga kowa ba kun gane ko wa ga asan sura suwarakum ya suranta kyauta kyautata sura ku bai sanya ku kamar maciji kuna jan ciki ba ko kamar jaki abin nan kawahu um, hudu in ja'ala shakal al adami asana al ashkal domin ya sanya sifar mutum wato shine sifa wadda ta fi kyau wa ilaihi almasir kuma zuwa gare shi makoma take waɗannan duka ni'imomin da ya yi muna ne wanda ya kamata mu gode masa saboda shi ya alama fi samawati يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم ما في السماوات ya alam ma fi samawati ya san abin da a cikin sammai kuma ya san abin da a cikin ƙasa wa ya alam ma tusiruna kuma ya san abin da kuke ɓoyewa wa ma tu'linun kuma ya san abin da kuke bayyanawa wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne ga abin da a cikin kiratsa cikin zukata ai bi ma fi amil asrar asiran da a cikin zukata ya sani wal mutaqadata aka itiqadin mutane na kware ko mugu wa kullu wahidatin min hadhihi al jumal ko wace daya daga cikin waɗannan jumloli a khasu min ma qablaha ta kaɗan abin nan ta ƙunsa abin da aka gabaninta amma ga ma'ana ban daga labzi kun gane kun gadan da ya ce yusabi lillahi ma fi samawati wa mafi lalli lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir to da ya ce huwa alladhi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'min ya kunsa kuma da yace ya lam ma fi samawati wal ardi wa lam ma tusnu ma tu'linun wallahu alim bi zati sudur ya kusa abinda wadance ko wace abin nan wal itiyanu biha ala hadha shakal yushir bi ihadati ilmihi ta'ala zakwa da jimloli wannan bayan wannan kuma ta kunsa abinda ta farko ya nuna cewa ubangiji ya san komi bil kulliyati wal ya san abu dukan su kuma ya san abin yanki yankin wala ya ya'zubu an shay'un ba abin da ke nisan ta ga ubangiji min al-ashya'i daga cikin abubuwa Wala ma zakara ihadata ilmihi bil kulliyat wal juz'iyat lokacin da ya nuna Allah ya san komi dunkule ko kuma rarrabe Wa baka ta'ala al kufar sai ya zargi kafirai li jahalihim bi aqibatil kufri wato domin kafirai sun jahilci aqibar kafirci don haka nan sun cancanci abin a zarge su fa qala yati alam yatikum ألم يعرفهم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم To alam ya takun naba'u alladhina kafaru shin labarin waɗanda na kafirta gabanin ku ya ku kafirai bai zo muku min qablu waɗanda sun kafirta gabanin ku labarin su bai zo muku ba fa za ku bala amna sun kafirta sun kaɗanɗani musibar al'amarinsu ai uqubata kubrin wato azabar kafircin su duniya wa asalul wabali athqil ana cha shay'un wabil wato mai nauyi wabali wato nauyi wa hiya ka shay'u ka shay'u abu mai nauyi al mahsus wanda ake gani fa minhu al wabil lit ta'ami athqil al ya ci abinci mai nauyi ana ce ya ci abinci wabil Walwabil wabil lil matar thaqil ko ruwa mai nauyi ana ce masa wabili da Hausa ma wabili ake cewa walahum azab walahum azabun ali wato kenan an kamar da laihi ko kuma azabar laihi kamar abu wanda ake gani kamar ruwa mai nauyi wato su waɗanda na kafirta gabanin ku ya ku kafiran wannan zamani ba ku san halin su ba yadda sun kai kafirta sun ɗanɗani a azabar abin nan kafircin su to kenan wannan tsoratarwa ne kada ku ci gaba abin har musibar naku ya same ku kamar yadda ya sami na farko zalika zalika bi annahu kana tadin rusulun bil bayyinati fa كفروا وتولوا واستعون الله والله علي حميد ذلك eh, wannan abin da eh, ya same su su kafiran farko biya bi annahum kana tihim rusulun bil bayyinati domin manzannin su sun zan suna zo musu da hujjoji bayyanannu don ayi imani faƙalu basharun ya haɗu na shi mutane ke iya shiryar da mu wato abin nan kowane ko waɗanne mutane yan annabin su ya zo musu shi mutum ke shiryar da mu wato kenan mutum bai sai shiryar da mu ba yan ana so a aiko mala'iki sannan ka ce ya haɗu na suna da shiryar da mu ai kun fil ya yi musu jam'i ka annahum fi wakatin wahidin kamar duk al'ummomi haka al'adarsu da an tawaye musu wa'azi sai su ce don me mutum zai shiryar da mu littihadi ahwali rasul domin manzanni duka halin su guda ne hadi ahwali umamin kuma halin al'ummomi haka yake annabawa ba su barin faɗin gaskiya wadda Allah ya umarce su da faɗi sannan su ko mutane waɗanda an ka aiko zuwa gare su haka suke wato sai su ce ba su yarda ba don me za a aiko mutum dan uwansu kun gane ko bi takadhib halin su guda ne da ƙaryatawa bi hujjati annar rasul la yakunu basharan wato cewa mutum wato manzo bai zama mutum wa bil gabawati uh, sallimu wa taqadu annal ilaha yakunu hajaran kudiba wa mai wannan irin tunani na kafirci ya ce mutum bai iya zama annabi ko kuwa bai iya zama manzo amma kuma ya yarda wato dutse ya zan abin bautawa akwai hauka da ta wuce wannan <laughs> wallahu ganiyya wa kafaru sai su kafirta wa tawalla sun kauda kai daga barin imani wasa ganin Allah an imani Allah ya wadatu bai son imanin su bai karu da komai ba da imanin su ko bai rage ba wallahu ganiyyun da khalqi ubangiji ya wadatu bai bukata komai ga halittar shi hamidan kuma hamidun abin godewa ne fi af'ali ga ayyukansa ci gaba زعم alladhina كفروا أن لن البليد وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير to da amal kafaru waɗanda sun ka kafirta sun riya Allah yi ba ba za a tayar da su ba suna cewa ai in sun mutu ba za a tayar da su ba kul ka ce bala i eh, ana tayar da ku wa rabbi na rantsai da ubangiji na ana tayar da ku la tuba sunna thumma la tunabba'una ma amiltum sannan lalle ana ba ku labari ga abin da kun ka aikata wa zalika Allah yasir kuma tayar da ku da tambayar ku abu ne mai sauki ga Allah wa aminu billahi aminu billahi wa rasulihi wan anzalna ko aminu billahi sabu kada ku yi imani da Allah kuma kuma imani da manzon sa wan nuri allazi anzalna da hasken nan da mun ka saukar shine kur'ani wato ku imani da wadannan abubuwa uku ah wallahu ma ta'maluna khabir kuma Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa ci gaba يوم يجمعهم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الانهار وندخله جنات بلاد تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم يوم يجمعكم كتنا رانا الله كي تاراكو liyaumi wato cikin ranar taro wato shine ranar kiyama zalika yawmu wannan yini to ne ranar kamunga wato wanda ya bari bai bauta ma Allah ba nan duniya har ya tafi can to an kamo shi ga cini ya gaban mu'minun al-kafirin wato kenan mu'minai ran nan sun za su abin nan za su sun kamo kafirai ga ciniki bi adi manazilim domin sai a hada musu gidajensu da matansu na aljanna ba ba mu'minai kun kan da ko wa ahlihim fil jannati law amanu da sun imani kowa zai shiga aljanna amma ba su yi ba sai a hada nasu da na mu'minnai a ba mu'minnai wato sun kabo su kenan wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan aikata aiki na kwarai yukafiranu sayyiati Allah zai karkare masa muyagun laifukansa wa yadkhuluhu jannatin yana kuma ya shigar da shi cikin gidajen aljanna tajrimin tata lana ruwa na gudana daga karkashin ta karkashin su khalidina fiha kuma suna waɗanda an ka kaddara madawwama cikin aljanna ah, zalikal fawzul azim wannan shine babban rabo wanda an mai girma والذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير na kafaru wadan sun ka kafirata wa kadzabu bi ayatina kuma sun ka qaryata game da ayoyin mu Qur'ani ka sabun nar wadannan sune yan wuta khalidina fiha suna masu wadan suna nan kaddara madawama ciki wa bi sal masir kuma tirta zamma koma ga yesu aje suna wajen mutata ma asamin musibati ma asaba min musibati lillahi bare to ma asa min musibatin kuma kamar yadda an kai wannan shinhida na cewa Allah shi an rike da komi ka yi imani da shi kada ka yi hasara to kuma tsoron wani abu kada ya hana ka yin abin da Allah ya ce ma asa min musibatin illa bi idnillah wata musiba bata samu ba sai da iznin Allah ai bi qada'i da hukuncin sa fal qu'udu anil khair saboda ka zama ga rashin yin aikin alheri wa takhallufi an amali bir ko mutun yayi zama ne bai ta aikin ta'a ba gaba watun jahilci ne wa jahalun bi qada'illahi har in mutun na ta inni ya abu kaza ina tsoron abu kaza kai ya auku to wannan wawa ne ya manta kenan komai na ga hannun Allah wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah fi qawlihi ga magana shi annal musibata bi qada'i da yace an wato musiba da hukuncin Allah take ya hadi kalba Allah zai shirye da zuciyar shi ga yin hankuri ga daukar wannan musiba aw li taqaddumi ila amali khair ko kuma Allah zai shiryar da zuciyar shi ya ci gaba bai damu da musibar da zai za ta same shi ba wal birri mithl al jihad kama jihadi fi sabilillah wala yakhafu musibatin ba zai ji tsoron akwai wata musiba ba lai mai katubu Allahu alai domin wanda Allah bai rubuta masa ba wa idza kataba kuma in Allah ya rubuta musiba fala yamna'u fa takhallufu an birda ka ya zama cikin gida ka kulle za ta same ka wal qud fil bayt anhu wato zama cikin gida ga rashin fita ko wuqu'uha alaihi wato abin da aukuwarta fi hali ta'ati khairun shi ya fi lahu gare shi min an taqa alaihi fi halil masiya wato Allah ya ce kayi to ga ganin ka in ka yi musiba za ta same ka amma kuma Allah ya riga ya rubuta ko za ta same ka ko ba za ta same ka ba in ya rubuta za ta same ka ko ka yi ko ba ka yi ba za ta samu to a same ka kana aikin alheri ya yi a same ka kana zaune kana zunubi kun gane ko eh, in kuma ba an rubuta ba za ta same ka ba duk abin duk yadda ka kutsa ba za ta same ka ba kun fahimta ko wallahu bi ka samu lada kenan wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukan komi fa ma amaraka bihi fa alhu abinda Allah ya umarce ka da shi to yi gaugawa ka aikata shi wala ta khab aqibata wa kada ka ji tsoron aqibar shi wa ma haka abinda ya hana ka kuma fantahi anhu ka hanu daga barin sa wala ta kashe hasarata ku kada ka ji tsoron in kayi wai za ka samu hasara kun ga na bari wa atiullah wa atiullah wa atiur فإن ناجيتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين wati'u Allah wati'u rasul saboda ku yi da'a ga Allah ku yi da'a da manzon Allah kun gani kenan kamar yadda yake wajibi ka bi abin da zahirin Qur'ani haka yake wajibi ka bi abin da zahirin hadisi abin da annabi ya ce daidai yake da abin da annabi Allah ya ce don an ce ati'u Allah wa rasu da. kun gane ko fa in fi in kuka kau da kai daga yi masa da'a fala darara babu cutarwa cuta wadda ka kai ga Allah ko ta kai ga annabi wala ba sa ala rasulina kun babu laifi ga manzon mu fi tawallikum in kun ki ba ba abin da ya dame shi ba abin da ya rage shi don yayi nashi aiki ko kun ka ko abu ku ku ba kun gane ko fa inna ma ala rasul balagul mubin abinda akan manzon mu kawai isuwa i da manzanci isuwa na ya iyar saboda haka in kun kawo da kai ba ku rage shi da komi ba kun gane ko to ci gaba Allahu la ilaha illa hu wa ala Allahi falyatawakkalul sannan ya kwadaitar da mu'minai ga dogara ga Allah kawai fa ya ce Allahu la ilaha illa hu Allah ba abin bautawa da gaskiya sai shi la da wala mu'udin ba mai samarwa ba mai rasarwa wala yati bi shay'in fil wujudi illa huwa ba mai zakkuwa da wani abu wanda babu shi ya samu illa huwa wa huwa al-amirun nahi shine mai umarni kuma shine mai hali kun gane wa ala Allah fa yatawakkalul kuma muminai su dogara ga Allah kawai fim tisali amrihi ga bin umarninsa a winti ha'i an nahayi ko ko hannuwa daga barin abin da ya hana wala ya khafu aqibata shay'in min zalika da su ji tsoron karshen wani abu daga wannan walau kana hunaka su'u su'u aqibatin ko daga ganin ku in mutum yayi haka nan akwai wani eh, al'amari mai tsanani wanda zai auku lima amarakumullahu bi shay'in ko wal eh, wato abin nan lama amarakum da akwai wani mugun eh, akiba da ubangiji Allah bai umarce su da wani wani abu ba wala na ko wala ma na hakum an kuma da bai hane su ba inda akwai wata mugun akiba to ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu inna min alwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور to bayan ya nuna mana Allah shi ne da komi kuma wanda ya kafirta shi ya yi hasara sannan ya umarce mu da bin umarninsa galibin musiba inda mutum ya tsoronta game da ya'ya ko dukiya mm. Mm. Mm. ko ga jikinka ya ayyuha allazina amanu ya da wadannan imani inda min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum daga cikin matanku kuma daga cikin ƴaƴanku akwai wani maki gare ku wanda ke ca, baba kar ka tafi kada a kashe ka mu duwe mu zan marayu ashe makinka ne kun gane ko kuma abin nan uwarsu ta zo tana kuka ina za ka tafi ka bar mu da marayu to ta zan makiyarka wato cikin matanku da ƴaƴanku akwai maki gare ku fahadarum ku ji tsoron su an tuti un kada ku yi musu dafi takhallufi anil khairi in dai kun ta san aikin alkhairi to duk wanda yace ya hana ku daga cikin yaya ko cikin mata makin ku ne wal hijrati ko ku hana ku hijira ya za ka hijira ka bar mu nan li shafaqatikum wai don alaihim wai don shi tausayin ku gare su ka musulunta ka kihita don tausayi wa yusabbibu lakum al khasaratu al kubra sai su sabbaba muku hasara wadda amma girma fil akhirati al akhirah وتدخلوا في الجملة في جملة المغبونين سيكو شكا تكين جملة ودن أنك أنك أنك وكامونغا ويروى أن رويتو أنا بعل رجال وسو مزا أسلموا سم مسلمة من أهل مكة وسو متعنى مكة سو مسلمة وأرادوا أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سن كاين يسوي هجرة فمنعهم أزواجهم سيباتهم سن كهنا سوا أولادهم يأينسوا وقالوا لهم صبرنا على إسلامكم فلا فلا صبر لنا على فراقكم yanzu kan da kun kace ku musulunta mun yi hankuri amma kuma ku tahiba mu yarda ba wato kun ga kenan wanda ba na kwarai ba bai san wani yanzu na kwarai wanda ba musulmi bai san wani musulunta to musulunta da kun kai mun yi hankuri amma kuma ku tashi ku bar mu ba mu yi hankuri ba ta mu shi da sai suka saurari magana su suka zauna wa tarakul hijra sun ka bai hijra hatta sami uwa da sura sai lokacin da sun ka ji wannan hijra sun ka gudu wa rubbama yusabbibu hadha li unasin an yakrahu ahlahum da yawa kuma da an ka faɗi wannan magana kila in ka koma gida ka san kana da wata mata mai haka nan ka ki kai kyamarta eh, ko ka yi neman ka tunanin rabuwa da ita ko ko ya'ya ka yi kokarin rabuwa da su wa na Allah ta'ala wa ba makiyan ku ne haka na abin nan ba saboda haka ku yi ku san yadda za ku mai da magana yauwa inna la kun fahimta ko wa in ta'fu amma in kun ka yafe anhum da gare su fi tathbitihim iyyakum an zalika alkhairi wa ta'um in yazan sun ka hana ku wato sun ka zaunar da ku gabarin wannan alkhairi to kada ku yi fushi ku ce to na rabu da ku ba da sake yake na huta a'a kada ka yi haka nan ka yafe muta'alliqin bi mashaqqati firaqikum alaihim kun gane ko in kun ka yafe wa tasbahu kun ka kauda kai wa ta tagfiru kun ka gafarta fa inna allaha gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai domin tausayin ku ne har ya dauke su ga yin haka nan to ku kuma ka ku dan wawaye kamar su kun gane ku eh, kai magana mai sauki eh ban ji ba ina ne ah, Eh, wa tasbahu wa tagfiru fa inna allaha rahim wato abin nan bi kuna masu illa da wato abin da addalili wai kuna jin nauyin rabuwa da su to ci gaba inna ma amwalukum أموالكم to inna ma amwalukum wa auladukum fitina wato ƴaƴan dukiyoyinku da ƴaƴanku ba komai bane face fitina ne wadda ke kokarin ta shagaltar da ku daga bin abin da Allah ya ce shagilatu an umuril akhirah mai shagaltar da ku daga al'amuran lahira wa antum la tastati'una an tatakhallu anhum ku ba ku iya tsere kan ba ku iya kan ku daga wannan duk kowa a gidansa yana da wannan lita'alluqi huquqihim alaikum domin haƙoƙin su ya ratayu akan ku wa huwa ibtila'un lakum min Allah wata jarrabawa ce daga Allah gari kana da hankali kun fahimta wa in sabartum in kun kai hankuri wa amaltumuhum bi khairin kun kai mu'amala da su da aikin alheri wa lam yashghilukum an ta'ati lakum basu hana ku daga ta'a Allah ba ku yi lallashi wallahu sai saka muku musiban ma da abin nan da lallashin da kuke musu ba ku ba komi wannan kuma wani alheri ne wallahu indahu ajrun azim Allah wurin sa akwai lada mai girma shi in samu aljanna ashe kun ga wato musulmi in bata masa rai an kai yayi hankuri in da da masa an kai yayi gode duk abin rahama ne ne eh, duk ibada ne to akaram Allah eh kenan nan zai shiga bisa ga yawancin hausa sukan samu wani dan su na auren wata mata tana gallaza masa yan hmm. uwansu tare cikin bakin ciki ne mai saki ta eh to in ya sake ta ya zama mahaukaci kamar su yayi hakurin da ya to abin nan ta rabu da ita sannan ya komo shi dai su kuma su wace ko kuma ya auro da ta shi ta lalacewa abin ka karantar da ita wasu ka ƙura'ani rabbi tsakani masu yawa na musan adadin su amma kuma suna tarbo bisanya suna kwacewa a'a abin nan sai dai an ga wanda ya dace kwamiti sun yi hankuri to ku jiya ku bar an shirya ta wancan waje ku dawo da sauran a doka ina son kwafi guda to sai kwamiti ya duba sai kwamiti ya duba ba doka ce din bayar ba to ci gaba a samu malamai waɗanda yake ba su iya miskinai eh? a to ai kai ba cewa a miskini an kace waɗanda ake ba to fattakullaha فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون to fata kula mun sadatun ku ji tsoron Allah gurgudun iyawarku ai ma mura'atu huquqi anfusikum kun gani ba a cewa ka yi ibada ko ko ka bi umarni haka kashe kanka gurgudun iyawarka kun gane ko abin wato ga kuma ku tsare haƙoƙin kanunku ku tsare haƙoƙin iyalinku wa auladin ku tsare haƙoƙin ƴaƴanku da dukiyoyinku fa inna siyasata hukuhim ala hasbi shari'ati ta'atu lillahi wato in kai kokarin tsarewar haƙoƙin waɗannan kamar yadda shari'a ta ce gwargwadon hali to wannan aikin da'a ne ga Allah wala ta fi tuhmiluha kada ko yadda wannan duk wanda yake bai rikon iyalinsa da kyawo wai don suna bata shi kuma shi kokarin na musu to bai bauta mu Allah ba ya samu zunubi game da su wa hadhihi al-aya muqayyidatun li ittaqullaha haqqa tuqati cikin wata sura an ce ku ji tsoron Allah haƙiƙanin tsoron shi wa iyayen wannan duka to wannan fasara wannan aya ta fasara waccan wato in kai iyakar gwargwadon iyawarka to kai tsoron Allah haqqa tuqati ko wani mutum ya saba mu wani kun gane kun don haka na kun ga wanda an ka ba iko Allah ya masa hanya shiga aljanna don da yayi umarni duk kasa su sai su kun gane wasu maku ku saurari ma umartun bihi ko eh, sama kabulin ku saurari abinda an ka umarce ku da shi saurare na bi wa ku yi ta'a wa an fi atila ku ciyar kuma da dukiyar ku ga bauta ma Allah wannan khairan li fuskum ya hi zama alkhairi ga kawunan ku wannan ya kun muqaddar jawab al-amri wa man yuqa shuha nafsi duk wanda yake an saba ya an sa an sa masa ya saba mai rowa kansa domin kowane mutum yana da rowa shi tsare dukiyarsa ya tsare ƴaƴansa ya tsare matansa to in ya saba ma rowa kansa fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu babban rabo masu cin nasara in tuqridullah in tuqridullah qawlan hasanan yudha'if lakum wa to in da la qaddan hasanan in har ya zan kun ba Allah rance rance mai kyawu domin duk abin da kai na daga cikin dukiyarka ko ka aikata da jikinka rance ne ka ba Allah don zai kawo masa kamako to in kun ka ba Allah in kun ka ba Allah rance rance mai kyawu yudaifu lakum zai ribin bin ya shiga gare ku fi qira'atin yudaifu yudaifu lakum wato zai ribin bin ya muku wato goma har zuwa 700 ko abin da shi yawa wa ya gafir lakum kuma Allah na gafarta muku ma sha ya shawa bin da yake so wallahu shakurun kuma Allah mai godiya ne ai mujazin ala ta'a yana saka mutum in yayi ta'a halimu kuma mai hankuri ne ga yin azaba bai saurin azaba alimul gaibi alimul ghaibi wa shahadati azizul hakim alimul gaibi Allah shi an masanin fake wa sharatu da bayyane al aziz kuma mabuwayi ga mulkin sa ko mai hikima ne ko me sai ya shi da hikima to ci gaba Allah eh an kawo qur'ani yanzu dan kace za a bar wanda suke da rabu eh kuma malamai ba malamai hmm. kuma qur'anin ya ce akai ma ba ruwanka kai ba ka cikin su Allah ka kubata mana karatu. Ta bismillahir rahmanir rahim.